ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kare wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmat sani da ikonsa ya sake ba mu wannan dama ta haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari alaihi rahmatullah wanda ya sama suna al'adabul mufrat a yau ina ji daren 21 kenan in ba na yi kuskure ba watan daren 23 ko hudu uku daren 23 a watan muharram kenan shekara 1446 wanda ya daidai da 28 ga watan bakwai shekara 2024 wanda wannan shine darasi na 125 za mu tashi a wannan babi da Imam Bukhari ya kulla babi na 443 hadisi na 971 inda al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah ya kulla wani babi na babu rajuli yuqabbilu ibnatahu hukuncin ko babi da zai mana bayani akan mutum ya sumbanci iyassa mutum ya sumbanci iyassa wanda wannan imamu bukhari ya kulla wannan babi ne dan ya nuna babu laifi yace haddathana muhammad bin al-musanna qala haddathana usman bin umar qala haddathana isra'il qala an maysara bin habib قال an الملهان بن عمرو قال عن عائشة بنت طلحة قالت أنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت عائشة بنت طلحة تاكربو دغ uwar mu'minai ummuna Aisha radiyallahu anha tace ummuna Aisha tace ma ra'aytu ahadan ashbaha hadisan wa kalaman bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Fatima ban taba ganin wani mutumin da yake kamanceceniya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kama da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan wa kalama wajen zance da wajen magana da wajen tafiya wanda yake kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min Fatima sama da Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat idha dakhalat alayhi qama ilayha kuma fatima ta kasance eh, wakanar kanat idza dakhalat ta kasance idan ta shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qama ilayha annabi sai ya mike yaje ya same ta dan ya tarbe ta haba biya annabi sai ya maraba da ita wa ha ya sumbance ta wa adlataha fi majlisihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya zaunar da ita a mazauninsa wa kana idza dakhala alaiha hakan ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga ɗakin Fatima qamat ilayhi ita ma Fatima sai ta miƙe zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadihi sariki da riko da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farahabat bihi sai maraba da zuwansa wa qabbalathu ta kuma sumbance shi shi ma sallallahu alaihi wasallam wa ajlatathu fi majlisiha ita ma sai ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mazauninta wato sai ta tashi kenan daga inda take zaune sai ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umma Aisha ta ce fa dakhalat alaihi fi maradihi alladhi tuwfiya Fatima sai ta shigo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi a wancan rashin lafiyan da yayi alladhi tuwfiya wanda cikin rashin lafiyan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiransa farhaba biha annabi sai da salami sai ya maraba da ita wa ya sumbance ta wanda wannan hadisin ya gabata mun karanci wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo shi kuma mahallin shahid a cikin hadisin a fili yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tarayyarayan iyasta Fatima radiyallahu anha kuma yakan girmama ta saboda wannan matukar girmamawa ne a ce uba mahaifi a lokacin da iyarsa ta shigo gida daga gidan aure ta shigo daga gidan mijinta ta kawo masa ziyara sai ya tarbe ta tare da girmamawa ya tashi ya miƙe zuwa gare ta sannan ya sumbance ta ya yi riko da hannunta sannan ya zaunar da ita akan kujerarsa wannan ba karamin girmamawa ba ne kuma darasi ne ga iyaye akan su kasance masu girmama 'ya'yansu kada ne da kamar wasu bayi yadda za a rasa musu na musu ko ne yake kana cikin musu kada a ayyukan musu kana nuna musu kauna da girman girmamawa wannan ke kenan wannan na nuna kenan idan mutum yana iya ko da ta zama ta balaga ko da ta yi aure babu laifi mutum ya sumbance ta wannan shi ne zarafin da ke cikin hadisi ko karantarwa da ke cikin hadisi wanda shi ne kuma ya dace da tafiyar da imamu bukari ya yi sannan imamu bukari ya kara gaba ya ce babu da yadda babu da zai mana bayani hannu wato ko hannun malami ko wani tarihi bawan Allah ko wani zahiri mai tsoron Allah mai a lokacin da mutum ya gaishe da shi ko lokacin da ya haɗu da shi bayan an yi a sai ya sumbanci hannunsa wannan ya halatta ko bai halatta ba shi ne mamluka ya kula wannan babu abin da ya shafi sumbantar hannu da abin ابن قال البخاري موسى بن إسماعيل السمودة أبو سلمة المنقري يا بعض الرجال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة اللي يجي أبو وضاح لا يشكو يا بعض يا يشوف الحكيم يعني قال أهل الذي ليلة يشوي يا بعض يا رب أبي ليلى يا رب يا عمر يا رب بن عمر يا رب في غزوة sun kasance a cikin wani yayi wanda islamin hadisi na akwai na rauni yanzu da hadisiya akwai malaman hadisi da su ne wanda a kusan suna rauni na shi saboda haddasa daga shirar rayuwarsa ta tsantsiri ce ta canza sai ake ganin cewa irin wannan mutumin dole ne kafin a kashi hadisin sa sai an samu wanda ya mara masa baya a kan ruwa ruwayar wanda ake cewa a mutum a mutum a shi ka ko wani hadisi kamar da zan fara hadisi ne wa aisha Abdullahi dan Umar yake cewa kunna fi razwa kun kasance cikin wani yaki fa hafu nasu haifatan mutane da suka wani irin tashiwa a kuce aka kuce da aka ja baya wasu ma da yake gawo su mutane wannan inda musulmi suka ga adadin da ya rabu da ya kuro ga musulman musulmi wai su dubu uku ne kare amma rundunar da shi da rasa ya turu ne dubu ne mayaka maza sannan kuma suka yi suka yi mada da larabawa su wasu da su da za su tsada ne saboda haka sai adadin kafa ya ninka da su ne ninki ba ne saboda haka da su ne suka da haka wasu daga cikin su ne suka gudu shi ne fa haka da su kai sai suka yi wani rumbuwa kullum a lokacin da sai muke cewa kai fa zalkun da sallallahu alaihi wa sallam wa qasara yanzu da wani ido za mu je mu hada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhalin gudu daga yaki fa nazalat sai Allah madaukin sarki ya kan da illa mutaharrifan likitab wato duk wanda aka je fagin daga za a yaki kun san haramun ne a je a haɗu da kafirai a ce za a yi jihadi wani ya juya ya taka da gudu ya gudu a wannan baya halatta sai sa Allah mabuke sarki faɗa a cikin Qur'ani ke cewa ya ladina amanu idza lakitum alladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idh duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sa al-masir Allah ya ayyuhal amanu ya ku an ka ba da imani wa ba da gaskiya idza laqitumul ladina kafaru duk sanda kuka hadu da waɗanda suka kafirce wa Allah fagen daga zahfan kenan a lokacin da ake yaki fala tuwalluhumul adba to kada ku juya musu bayayyaki Allah ce wa man wani yawma idin dubura duk wanda aka hadu. fada ta barke tsakanin musulmai da kafirai sai ya juya baya ya gudu Allah sai ce illa mutaharrifan likitalin sai wanda ya zamanto ya juya baya ne saboda dabarun yaki au mutahayyizan ila fi'a ko kuma yana son je ya samu wata runduna da take baya wanda za su kara karfi da karfi take dawowa duk wanda ya kasance yi wannan to babu laifi akan shi amma in ba haka ba fa ba'a bi ghadabin min Allah to koma wannan da yayi ya koma ne da fushin Allah ya koma da fushin Allah akan sa kuma awahu jahannam kuma makoman su jahannama ne wa bi'sal masir kaga abu ne mai girma shi sa ko da annabi ke kawo alkaba'ir manya manyan zunubai Da daga cikin manyan zunubai da suke hallaka mutum shine at-tawalli yawm zahab mutum ya juya baya ya gudu a lokacin da ake rundunan mummunai da rundunan kafare ba ana maganan wai irin wai a zo a rita rikicin itina ba ba shi ake nufi ba a rikici ko kuma jihadi wanda ga shugaban mummunai ga tawagan mummune ga tuta na musulunci an daga to shine irin jihadi da ake yi ba jihadi ko kuma rikici-rikice ko kuma fadace-fadace misali wasu su je su tada hayaniya su fara fada ko na kabilanci ko na wani abu wanda ba Allah ake nufata da shi ba wanda ba shi ake nufi ba hasali ma fada a cikin irin wannan musiba ce ya dace musulmi ya musharaka to amma lokacin da ake yaki na jihadi to baya halatta mutum ya juye baya ya gudu to gashi waɗannan sai suka ce sun gudu to sai suka ce lokacin da suka zo duk da isnadin na da rauni to amma da suka zo sai Allah ya sokar da illa mutaharrifan liqitali wato wanda ya zamanto cewa ya gudu ne dan dabarar yaki ko zai koma ya samu wata runduna a hada karfi da karfe a dawo a zo a ci nasara to wannan babu laifi a kan shi yace sai Allah ya sokar da wannan ayar cikin suratul anfal fa qulna yace to sai muka ce la naqdi bil madina mu dai kama. tun da muka gudu daga fagen daga ba za mu shiga madina ba fala ya rauna ahadu dan kada kowa ma ya gamu a ce ga waɗanda suka gudu nan daga jihadi fakulna sai kuma aka sake shawara sai muka ce lokacin da kawai mu kuɗa mu shiga madinan nan mu je kawai mu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce mata ya rasulullahi ga mun mun zo mun gudu daga yaki mun dawo ce fa da nabi sallallahu alaihi wasallam ne salati fajr mun shiga madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan alfijir yayi sallan asbahi ya fito daga cikin masallaci annabi na ganin sai yace su waye waɗannan man haula qulna nahnu alfarraruna Abdullahi dan Umar ce sai muka ce ai mu ne waɗanda suka waɗanda suka gudun nan mu ne alfarraruna masu tsananin gudu mu ne Annabi sallallahu alaihi قال النبي صلى الله عليه وسلم سيتي أنتم الأكارون ba, بفرار كيبا الأكر yi. wato kun je kun cimma wata runduna ne da za su taki karfi don su koma fi jihadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dada da musu ransu saboda rundunar da suka haɗu da su ai runduna ce wacce bai dace ba ma su kuɗa su faɗa musu mutane dubu uku a ce ga rundunar ta kai dubu ɗari biyu mayaka to kaga aikin aka yi faɗa da waɗannan kamar an nemi a halakar da kai don haka abin da ya dace a irin wannan yanayin dama shine ne shine a gudu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya da musu rai tunda su sun karaya suna ganin ai abin da suka aikata ba daidai bane annabi sai ya da musu rai saboda irin uslubi na annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutum ya aikata laifi yana ganin ya aikata laifi ya karaya to kai ba za ka dora masa nauyi bisa nauyi bane sai ka dan sauƙaƙa masa sai da zai fahimci lalle al'amarin to da sauki annabi sai ya ce masa la bal antum askaru ku wanda kuka gudu ne kuka koma kuka haɗe da runduna abdullahi dan wurin sai muka ji daɗi fa ya yadau sai muka miƙe muka kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi muka sumbace shi annabi sai ya ce ana fi atukum ai ni ne rundunan ku ni ne jama'ar ku ni ne tawagar ku wato idan kun gudu daga jihadi kuka dawo kuka same ni ba kun gudu kun je wani guri bane to kun koma cikin waɗanda suke tahayyazu ila fi'atin kun je kun samu wata runduna ne annabi sallallahu alaihi shi kansa runduna ne sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda ya je same shi bai gudu daga yaki من بخاري حدثنا بن أبي مريم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثني أبي وعبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالرمدة عبد الرحمن بن رزين يتي منبتا ولقل لأك كما الرمدة قريني وانت دا قريني وانت أكي جيد قرن سوسي فأقول لك تند وتفتنا تيتا وفوتو شيء فتا دا وسوان أكي كما الضرمة أكي فتا فتا ننيزنني to mutanen nan sai suka je suka haɗa kai da alƙararwa wasu ɗin shi'a waɗanda su ne suke da daula a lokacin da aka haɗa kai da su sai suka zawo suka yaƙi wannan garin na arabada to daga nan kuma mutanen garin sai suka tashi wannan shi ne ƙarshen garin wanda wannan ya faru ne a shekara ta ɗari uku da sha tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama to babu garin arabada kuma amma da an ce gari ne wanda yake hafin sosai akwai malamai akwai abubuwan eh, walwala na rayuwa da sauransu shi ka duk sanda aka ce ga fitina mutane su kawai cewa fitina fitina na ruguza gari ne yaƙi yawanci baya kawo alheri in dai ba wai an duka karaya ta addini bane wanda a wannan zamani zai wahala ka samu irin wannan yaƙi abinda ake yanzu tunu ne da hayaniya da rikin mu. Allah ya kare mu yace wa na bin rabada mun bi ta garin da ake cewa rabada faqila lana sai aka ce masu sai aka ce mana hahuna salamatu bin al-aqwa wannan garin garin rabaza nan ne salamatu bin al-aqwa yake wani jari gwarzo daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salamatu bin al-aqwa wanda akwai lokacin da wasu kafire suka zo suka kore dabbobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gudu da su mutum ɗaya ne kaɗai ya bi su salamatu bin al-aqwa runduna ne suka zo suka sace shanun manzon Allah da yake ci musu raƙuman manzon Allah sallallahu alaihi na sadaka na zakkan da ake badawa suka kora raƙuman nan amma salamu bin akwa yayi yankuwa ya bi su shi kadai kuma sai da ya kwaso raƙuman da baki da ya dawo su Madina jarumi ne na gaske dama shi in yi halbi baya baya baya ne target shi duk wanda ya harba to ya koma to sai aka ce musu ai nan garin garin rabada nan ne salama su bin al'akwa yake zama sai fa a kai nawa abdurrahman bin razi sai muka sai ce sai muka je muka samu salama su bin al'akwa fa sallamna alai sai muka yi masa sallama ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dole a jinjina masa fa aka rada ya dai salama su bin al'akwa sai fito da hannayensa guda biyu tafin hannunsa guda biyu fa qala yace ba ya ya'tu bi hatayn nabiyyi sallallahu alaihi ba ya a tuli haɗe hannayen nan nawa guda biyu na yi mu baya'a ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam hannayen da kuke gani na yi mu baya'a na rike hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na masa mu baya'a ce fa akara da kaffan lahu dakhma su bin aqwa sai ya fito da wani tafin hannunsa dogma da kauri sai ka san dama jari ne dama dole ka samu hannunsa ba irin namu ba hannu wanda bai san ko sai alkalami wannan hannu ne wanda ke rike takobi malam sai ya fito da hannun nan da kauri ka annaha kafu ba'i Abdurrahman bin Razini ce, kai ka ce tafi ne na na rakumi kamar kafar rakumi ne haka hannunsa yake da kauri malam wanda dama haka ake son mujahidi ya zama ko wanda in ya rike mutum ya sai ya rike shi ce fa kumna muna ganin hannun nan ko sai muka mike zuwa ga hannun fa qabbalna muka sumbaci hannun hannun da ya sha hannu ya riƙe hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana nuna yadda tabi'ai suke girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahallin shahid anan gurin shine yadda suka sambanci tafin hannun salamatu bin al-aqwa bai kuma masa inkari ba wanda wannan na nuna kenan ashe za a iya sumbantan hannu na wani malami ko wani wanda ake tunanin salihin bawa ne ko kuma wani wanda ake ganin zahidi ne malamai suka ce babu laifi mustahabi ne idan ya zama to ba a yi ba a kansa ba sannan ya zama to shi malamin da ake sumbantar hannunsa kada ya zama to fitina gare shi kada ya fara ganin cewa ai to shi ya ka wani munzali ko matsayin da yanzu ma dole ne a sha hannu da shi sannan a sumbanci hannunsa idan aka amintu da waɗannan abubuwa malamai suka ce babu laifi amma wanda ake ganin cewa idan an masa zai iya shigar da shi fitina to wannan ba za a yi masa ba ba baya daga cikin abubuwan da ya dace a yi masa ذاك وانا شيني محل الشاهد اشكن حديثه فانا امام البخاري تحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة أبو سفيان بن عيينة كذا قال علي بن جدعان عبد الله بن زيد عبد الله يكون علي بن زيد علي بن زيد بن جدعان wanda shi yana da rauni duk da babban ta fuskar matsayi ana girmama shi amma kuma yana da rauni ta fuskar haddasa a gurin mafi yawancin malamin hadisi saboda haka nadin yana da rauni qala Ali bin Zaid bin Jud'an yace qala thabit li Anas yace thabit al-Bunani yace ma Anas dan Malik sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa amasatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadika thabit al-Bunani ke tambayan Anas dan Malik cewa ka taba annabi sallallahu alaihi wasallam da hannunka wato ka taba jikin annabi ka rike annabi sallallahu alaihi wasallam ka sha hannu da annabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am yace lalle kam na shafe jikin manzo Allah na taba manzo Allah faqabbalaha sannan sai annabi sun bace hannun na taɓa wannan hannun ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ake irin ma irin wannan wato girmamawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ne albarka ne kuma duk wata gaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam na da albarka shi yasa ko gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake da gumin wasu mutane ba gumi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan diba in aka samu aka sanya a turare to turaren na komawa wani irin kanshi ne wanda babu ba a san irin kanshin ba kanshi ne na musamman gumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga gashin sa wasu sahabbai sukan yi amfani da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su adana shi duk sannan mutum ke jin ciwon ciki sai a ɗauko gashin da ba yana cikin wani ƙaruwa wani glass ne ake sawa a ciki mutum na jin ciwon ciki sai a tsoko a tsoma a ruwa a mai da shi mutum na sha shi kenan sai ga Allah ya bashi waraka sallallahu alaihi wa alihi da ka mutum da ya sha hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga yana ji da hannun nan hasri ma kunya zai rinka ji ya saba wa Allah da hannun nan hannun da ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai Imam Bukhari ce ku takbilir rijli to yanzu an ga cewa lalle ana iya shin ana iya sumbantan hannu to shin ana iya sumbantan kafa mutum ya zo ya sumbanci kafan malami ko ya zo ya durkusa ya sumbanci kafa na wani salihin bawa ko na wani shugaba shin ana yi imam bukhari sai kulla wannan babu yake babu takbilir rijil babu dake bayani akan sumbantan kafa yace haddathana Musa bin Isma'il wato Musa bin Isma'il at-Tabuzaki kenan imam bukhari ce ya bamu labari قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق يتي مطر بن عبد الرحمن الأعنق ya ba labari qala haddathatni imra'atun min sabah abd qais wata mata baiwar Allah min sabah abd al-qais wacce take daga kabilar abd qais yuqalu laha ummu aban ana ce mata ummu aban ibnatul wadi' ir al an jaddiha ta karbo wannan labarin ne daga kakanta ita wannan matan ba a san da ita ba majhula shi to kaga ta karbo daga kakanta majhula ta karbo daga kakanta wanda ake cewa Alwaziku. shi ma kakan ba a san shi ba wato tun da ba za a iya tabbatar da shi sahabi ne ko ba sahabi ba to sai ta ce ta karbo daga kakanta anna jaddaha alwazi' bin amir qala cewa kakanta wanda ake cewa alwazi' bin amir ya ce qadinna mun dawo faqila zaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce mana ai ga manzon Allah can yace fa akadna bi yadai sai muka yi riko da hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaihi da kafafunsa nuqabbiluha muna sumbantan hannayen manzon Allah da kafafunsa to wannan isnadi yana da me ya da rauni ba za a kafa hujja da irin wannan aikin ba ba za a kafa hujja da shi ba sannan imam bukhari kawo wani ta haddathana abdurrahman bin mubarak qala haddathana sufyan bin habib qala haddathana shu'ba qala haddathana amr قال عن ذكوان قال عن صحيح يتي أكر قد صحيح صحيح إن أنت مولان عبد الله كان أباس لي شي ما مجهولي ني بأسنشي بأسنشي da من ilimi با duk wanda aka ce majhuli zaka ce to ya za ce mutum ba a san shi ba alhali gashi an ambaci sunan Abin da malaman hadisi suke nufi da majhuli ne wanda bai shahara da neman ilimi ba in ka bibiyi ɗaliban sa sai kira mutum tsaye ne kalli hadisi gurin ko kuma ɗaliban sa iyaka biyu a duk duniya sannan shi ma in ka dubi su waye malaman sa sai ga mutum ɗaya ne ko mutane biyu to irin wannan sai kaga bai shahara da neman ilimi ba to malaman hadisi ba sa karɓar hadisinsa saboda majhuli ne a gurin su to suhaibu haka al'awarin sa yake to suhaibu yace ra'aitu aliyan na ga aliyu yuqabbilu al-abbas wa rijlayhi yuqabbilu yad al-abbas wa rijlayhi na ga aliyu yana sumbantan hannun al-abbas al-abbas wato Eh, kama a ce kawunsa kenan ko da kuma rigilai yana kuma sumbantan kafafunsa wannan shi ne abin da imam har ya kawo wanda kamar yadda muka faɗa wannan shi ma eh, kusan eh, da ibi ne amma da yake ba marfu ba ne abu ne wanda ke faruwa tsakanin sahabbai guda biyu da aliyu da abbas kawunsa wanda wani zai iya dubawa in muka dubi wannan abin ta wani fuska za mu ga cewa ba riwaya ba ce hikaya ce da da'ifi kuma idan ya yi hikaya to akan yi izina da shi amma wannan ba da'ifi ba ne majhuli saboda haka abin da ya shafi sumbantan kafa abu ne wanda bai tabbata ba duk da yana daga cikin al'ada na larabawa wanda za ka ga wani lokaci a wannan zamani ba za ka iya ganin mutum ya zo ya samu wani sarki ya kusa, ya sunkuya har sai da ya. kai ga kafansa sannan ya sumbanci kafa ba wuya ta masa bane a yana son ya sumbanci kafan ne kafan ne ke sai ya sumbanta wanda kuma abin da zai samu fahimci cewa larabawa suna da wannan al'ada tun tun da dadewa idan muka tuna da abin da ya faru tsakanin imamu bukhari da imamu muslim a lokacin da imamu muslim ke tambayar imamu bukhari game da wani hadisi cewa me za ka faɗa game da wannan hadisin hadisin kafarar da majalisi sai imamu bukhari ya ce wannan hadisin ma'alumi ne amma da yawa ba a san da cewa hadisi ne ma'alul ba imam bukhari ce menene illan imam bukhari eh, muslim sai yake tambayar bukhari menene illan hadisin imam bukhari sai ya masa bayani da ilimi wanda har ya burge imam muslim ibn ibn al-hajjaj har imam muslim yake masa laqabi da ustaz al-ustadin wa tabib al-hadith wa ilmihi dike jinjina ma imam bukhari cewa dike cewa kabari ya ustaz al ustabi wa ya qamim al hadith wa ilmihi kabari din sumbanci kafanka kabari din sumbanci kafarka amma imam bukhari ya bashi ko imam muslim shi ma bai sumbanci kafarsa ba kamar mutum ne wani lokaci zaka ji mutum yana cewa ka idan abu kaza ya faru ai sai na zuba ruwa a kasa na sha ba dan zuba ruwan a kasa bane ya sha ba amma dan ya nuna farin sa to malamai ba su ganin halacci na mutum ya sumbanci kafan wani makaluki al-imam fadlullahi a cikin uh, uh, fadlullahi samar da ya na sharhin Al'adar adab yake cewa a talabu min mutum ya zo yana nema gurin wani malibi a zahidin ko ya zo gurin wani mai ɗanɗeni mai gudun duniya yana neman sa an yi makinahu min qadamaihi li yuqabbilahu wai mutumin nan ya bashi dama ya sumbanci kafansa wa ijabatuhu sannan shi ma malamin nan ko mai bautan Allah nan ya amsa masa ya miƙa masa kafansa wa taqdirul abdi bayna yadayil ulama da kuma mutane su zo su rinka sumbantan kasa a gaba da malami malami na zuwa mutum sai zai dunkusa gabansa ya sunkuya ya sumbanci kasa inda malamin zai taka wal kuzama'i da kuma yi ma shugabanni da manya-manyan mutane irin wannan ya ce haramun wannan haramun ne baya halatta wal fa'ilu wal radi bihi atinani da wanda ya aikata haka da wanda ya yarda a kai masa haka to duk tana da laifi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala baya halatta da haka abin da ya shafi takbirin rijin, maza so kai insha abin da ya shafi takbirin rijin, sun banta kafa ba abu ne wanda ya dace ba wanda baya daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kuma wani dalili ke fiti tabbatar da shi yace babu qiyamul rajuli li rajuli ma babu kare ce to wannan babu ne mana bayani akan qiyamul rajuli li rajuli mutum ya ke ma wani mutum ta'ziman dan girmama masa a wancan a baya Imam Bukhari ya kawo irin wannan tabbili amma sai yin magana akan wanda yake kin mutane su nike masa alhali shi yana zaune ya yi irin wannan tafiyin a can anan kuma sai ya ce babu kiyamin rajuli da rajuli ta azima mutum ya miƙe ma wani saboda da ma masa shi wannan ya halatta ko bai halatta wanda karatu ya bi ta kan wannan matsalar shi ma qala haddathana adam ce adam ibn abi iyas kenan ya ba mu labari qala haddathana shu'ba ce shu'ba bin al-hajjaj amir al-mu'minin fi الحديث أبو بسطام يا باب الأبالي قال حدثنا يتي وحدثنا حجاج حجاج بن منهال قال حدثنا حماد yace Hammaru ya ba mu labari qala su biyu sai suka ce haddathana Habib bin Shahid wato Habib dan ash ya ba mu labari qala sami'tu Aba Mijlan naji Abu Mijlan wanda sunan Salahik yana cewa inna Muawiya ta kharaja ce lalle Muawiya ibn Abi Sufyan ya fito kamar a ce shugaba ne amirul khalifa a lokacin saboda haka sai ya fito daga cikin Dakinsa ko daga cikin fadarsa wa abdullahi bin amir wa abdullahi bin zubair qu'ud alhali abdullahi bin amir da abdullahi bin zubair su bi suna nan zaune fa qama Ibn amir abdullahi bin amir sai ya miƙe tsaye a lokacin da ya ga khalifa ya shigo wa qa'ada Ibn zubair amma abdullahi bin zubair shi kuma sai ya zauna bai miƙe ba wa kana arzanahuma wa kana arzanahuma wasu riwayoyi wa kana auzanahuma to menene a cikin nuskar ta auzanahuma wasu zaka ga arzana wasu kuma zaka ga auzanahuma arzanahu wa kana arzanahuma shi kuma abdullahi dan zubair arzana shine athiqal shine athiqal abdullahi dan zubair ya fi shine wanda ya fi nauyi a cikin su biyu wani zai ce to ai nauyin jini ya hana shi tashi ku to malamai sun ce ba nauyin jiki bane arzana huma wato amtana huma ilman cikin su su biyu shi yafi ilimi shi yafi kafuwa shi yafi nauyi a ilmanci. Ya fi abdullahi ibn Amir. to da shi bai sai bai nike ba amma abdullahi ibn Amir shi sai ya nike tsaye da ya ga shugaba qala muawiya muawiya sai ce qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوع بيتا من النار wato yana ba ma abdullahi Ɗan amir laifi akan miƙe wanda ya yi wata riwaya cewa ya yi zauna baka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrafa duk wanda ya so yake jin daɗi an yamsu da lahu ibadullahi qiyam bayan Allah su rinka miƙewa kansa suna tsaye fal yatabawwa baitan minan to kawai ya da gida a cikin wuta kamar cewa ake yanke zai shiga wuta kawai ya je samu inda zai zo na ne a cikin gidan amma wuta kan ya shiga idan ya zama mutum na so sai malamai suke bambancewa tsakanin wanda ke so da wanda ake masa baya so wanda baya so amma an yi masa al'amarin nasa ya fi sauki akan wanda shi ma yana son a yi masa kuma ake masa din wanda mun yi magana akan maganar shekul islam ibn taymiya da irin Eh, tafrikin da ya ko tamyizin da ya tsakanin wanda ke zaune ake miki a bayan wanda ne wannan hadisin ke nufi mutum ya zauna wasu mutane da zama suna miki a bayansa kuma yana jin daɗin haka To wannan baya halatta wannan haramun ne amma wanda ko zai shigo a miƙe masa ibn taymiya ke cewa wannan dole ne a lura da ne a lura da maslaha idan ya zama to mutumin nan in ya shigo ba a miƙe masa ba to abin zai jawo hayaniya zai jawo gaba zai jawo kiyayya zai gaba a girmama shi ba ba a wulakanta shi da sauransu sai ake ganin cewa wannan ya zanci sauki za a iya miƙe masa ibi da taymiya saboda ne maslaha ta dinke zukatan al'umma misali wani shugaba wanda ya saba idan yi guri za a miƙe masa to kaga irin wannan maslaha sai ya faru sai ya faru cewa a miƙe masa ba dan ana so ba kuma shi ma bai dace ya zama to yana son a miƙe masa Shi ya sa ibn wahban kamar yadda shi islam ibn taymiya ya faɗa yake cewa fi asrina yake cewa a wannan zamanin nasu yambage an yustahab ya kamata ma a ce wannan irin miƙe wannan idan babba ya zo guri a dan miƙe masa ya kamata ne a ce mustahabi ne abinda aka so yace wa zalika lima yuri tarkuhu min al-hikdi wal baghdadi wal adawa saboda abin da rashinsa yake haifarwa na kiyayya da keta da riko da gaba lafiyar idaka fi makanin iriti da fi hilkiya musamman a gurin da dama an saba mikewa ce to kaga ya tsaye kama da maganar ibir tebiya duk da ba za a ce mustahabi bai ne. za akwai wani malami wanda ake ce ma alhakin hakim abul an ce shi duk sanda mutane suka shigo manyan mutane suka shigo gudun shi sai ya ke tsaye idan ɗaliban ilimi da malamai suka shigo gurin shi baya miƙewa sai ya zo sai aka ce to me yasa kai in ka ga manya sai ka miƙe in kuma ka ga ɗaliban ilimi ba ka miƙewa yace to ai su waɗannan manyan su ne suke sa a girmama su to da idan ba a girmama su ba sai su ga an wulakanta su amma su ɗalibai su ne ya shafe su kawai iyaka ka bas in suka ma tambaya ka ba su amsa ka ba su matsalar da suke nema shi ke abin da suke nema to ala ayyati halin abu ne wanda ba a san mutum ya so ko ya kaunaci irin wannan abu abu ne wanda yana fadawa cikin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai bai kai wancan bane akwai wanda yake mubahi akwai wanda yake haramun akwai wanda kuma wanda yake azuma makruhi to wanda su ne abin da Imam Bukhari ya kawo a nan gurin sai ya shiga wani babi da ban yace babu bani salam babi da ke bayani akan bani salam yadda sallama ya fara yanzu wannan wani babi ne na abin da ya shafi laddukan sallama da gaisuwa a addinin musulunci ya muke gaisuwa ta ina aka samo sallama menene asalin sallama shine badu salam yadda sallama ta fara ko ta faru a cikin wannan al'umma imam bukhari sai ce haddathana abdullah bin muhammad qala haddathana abdur razzaq qala akhbarana ma'mar qala an hammam qala an abi hurairah radiyallahu anhu qala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan malaman hadisi suna cewa wannan menene sahifatu hammam abdur razzaq bin hammam sana'ani da ma'mar bin rashid al-azdi ga Amman bin Munabbih ga Abi Hurairah radiyallahu anhu hafiz al-umma hadisi ne da yawa yazo da wannan isnadin da siyaki da isnadi dai ne kawo hadisan da yawa to wani lokaci sai malami su rinka rarrabewa amma isnadi ɗaya ne to nan gurin Abu Hurairah yake cewa an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalaqa Allahu Adam ala salam alaihi salam ala suratihi yace khalaqa Allahu Adam alaihi salam Allah ya halicci annabi Adamu ne alaihi salatu wassalam ala surati a bisa surarsa surar annabi Adamu wato shi annabi Adamu alaihi salatu wassalam bai bi waɗannan anatar da ƴan adam suke bi ba ƴaƴansa su idan za a halicci mutum sai kaga yana bin wasu anatar kamar da Allah ya ce min يا الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من ملغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا zuwa ƙarshe akwai marahil da anasir da ɗan adam ke bi akwai lokacin da yake gudan akwai lokacin da yake turbaya sannan kuma akwai lokacin da ya zo ya zama cewa yana marhala ta ta gudan jini sannan akwai lokacin da ya zama tsoka sannan akwai lokacin da ya zama tsokanin ko a halitta ko wanda ba za a halitta ba sannan ya fito a matsayin jariri sannan ya girma har ya kai man yuraddu ila arzalil umur wanda zai tsufa ya tsufa sosai wanda kuma ba zai kai wancan eh, marhalar ba to shi annabi adamu alaihi salatu wasalam bai bi waɗannan matakan ba Allah ya halicce shi ne ala suratihi a yadda yake haka aka kira shi saboda shi halittar nasa jini ne Allah ne madauki sarki ya halicce annabi adamu alaihi salatu wasalam da hannunsa Allah madauki sarki ya halicce shi saboda haka sai annabi ke cewa khalaqallahu adama alaihi salam ala suratihi Allah ya halicci annabi Adamu ne a bisa surarsa wa tuluhu 60 zira'an tsawonsa a lokacin da Allah ya halicce shi zira'i 60 tsawon annabi Adamu alaihi salatu wassalam Sun قال bayan Allah ya halicce shi aka busa masa rai sai Allah ya ce masa idhab ka je ya kai Adamu fa sallim ala ulaika ka je ka yi sallama ga wa'ancan bayin dawa wato nafarin ne milal mala'ika yunus jama'a ne na wasu mala'iku wanda suke zaune Allah sai ya ce annabi Adam ya je musu sallama fastami' ma yuhib ma yuhayyunaka bi ka saurari da me za ta amsa maka fa inna ha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika wannan shine zai zama gaisuwanka da gaisuwan zurriyanka har ta ranar kiyama haka za su yi ta sallama ɗayanka fa qala annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya je gurin mala'ikun da sai ya ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku fa qalu sai suka ce masa assalamu alayka wa rahmatullah amincin Allah ya tabbata gare ka da rahmatsa fazaduhu wa rahmatullah malaiku sai suka ƙara wa annabi Adam wa rahmatullah shi ya ce assalamu alaikum sun ce assalamu alayka wa rahmatullah fa kullu man yadkhulu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan nan kuma duk wanda zai shiga aljanna ala suratihi zai shiga aljanna ne a bisa surar annabi adam wato yadda muke gajeru a wannan zamani ba haka za a shiga aljanna ba idan mutum zai shiga aljanna to tsawonsa zai koma sittuna dira'an da haka za a shiga aljanna yace falam yazal yanku al-khalqu hatta al-an halitta ko ba ta gushe ba tana zarabuwa tana rubuwa har zuwa wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana wato wannan hadisin mahallin shahid shine farko salam wannan shine asali da tarihi na sallama tun zamanin annabi adamu alaihi salatu wassalam shine Allah ya karanta da shi yadda za a yi sallama ya kuma nuna masa wannan shine gaisuwan ka da kai da ƴaƴanka da jikokinka har zuwa ranar tashin kiyama wanda malamai suna tattaunawa akan wannan cewa fa zabuhu wannan yana nuna mashru'iyya ta ƙara wani abu kan lafuzan sallama idan an mutum sallama kamar da Qur'ani ya nuna wa ila quyitu bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha idan an kuma ku sallama an muku wata gaisuwa to ku ko ku maida ita ko kuma ku maida da wanda ya fita alheri ayu bi ahsana minha ko ku maida da mafi alheri aw rudduha ko ku maida kwatan kwacin abin da aka yi muku wanda shi yasa malamai suke tattaunawa abin da ya shafi ziyadar wa magfiratuhu da kire iren waɗannan lafuzan a lokacin da mutum zai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu shin zai iya ƙara wani abu akan wa barakatuhu sannan wanda zai ansa shi ma idan ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh zai iya kara wani abu idan misali wanda ya gaisuwa ya kai ga wa barakatuh shi wanda ke ansawa shi ma wa barakatuh zai tsaya ko zai iya kara wani abu malami sai suka ta tattaunawa tsakanin su sai suka tabani kamar yadda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin al-fath cewa malamai sun yi sabani akan wannan matsalar amma tarjihin da yayi shi da cewa za a iya kara wani abu akai saboda wasu dalilai kamar da zamu zo mu gani nan gaba insha Allah sannan mai bukari ce babu isha islam babu da ke magana akan yada sallama inda sallama abu ne wanda ake yi shi don kaunatan juna a lokacin da ka haɗu dan uwanka ka ce masa assalamu alaikum wato aminci ya tabbata gare ka abinda kake nuna masa kenan huwa salimun ya kukuta daga sharrin harshenka ya kukuta kuma daga sharrin hannunka dama kuma al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi yadi dan haka idan musulmi ya assalamu alaikum wato ka aminta kenan daga duk sharrin sa zai amintar da kai to shari'a sai ta faɗaitar da ifsha'u salam ya ta sallama حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال عن قنان بن عبد الله النهمي قال عن عبد الرحمن بن عوسجة قال عن البراء أنكروا لك البراء بن عازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa ashu salama taslamu ku hada sallama tsakanin ku taslamu za ku kubuta za ku aminta za ku kasance cikin aminci ba za a samu keta ba ba za a samu gaba ba ba za a samu eh, beta da kuri ba taslamu za ku zauna cikin aminci idan kuna hada sallama tsakanin saboda assalamu suna ne na Allah kuma yana ko yana dauke da aminci saboda a lokacin da ake yada sallama to za a samu aminci wanda wannan karantarwa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a rinka aiki da shi kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba sallim ala man arafa wa man lam ta'rif da wanda ka sani da wanda baka sani ba kan musu sallama a rinka hada sallama musulmai idan sun hadu a rinka ji ana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wannan shine kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu abin da yahudawa suke hassada a kansa irin yadda musulmai suke yada sallama za mu zo mu ga hadisin nan gaba yahudawa suna mu musulmi da akan abubuwa biyu ne akan cewa amin da kuma assalamu assalamu alaikum assalamu alaikum shi yasa zaka ga a wannan zamani ma waɗanda ba musulmi za ga su ma suna kokarin kwaikwayo saboda karantarwa ne bari? babu al'ummar da take da irin wannan karantarwa sai musulmai kuma babu wani gaisu wanda ya kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu a yarurruka gaba ki daya iyaka ka ji gudunmu wani good evening shi nan ko ina kwana tambaya ne tambaya ga ake ina kwana babu gaisu wanda ta kai gaisu musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana to ne da takon takonni masu yawa shi sa ga wanda ba ma musulmi ba su ma suna kwaikwayo amma abin bakin cika gaban musulmi shi kuma wani lokaci yana kyashin yin sallama ga ɗan النبي bai dace كما أبو kuma abu da sallama ya kasa ansawa yace haddathana muhammad bin abdullah qala haddathana min قال عبد العزيز قال عن العلاء قال عن أبيه قال عن أبي هريرة لكن عبد الرحمن بن يعقوب لقى بابنسا عبد الرحمن بن يعقوب لقى أبو هريرة إذا إيه قلت من يدعى لباب أبو هريرة كان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظ الأمة يجاء النبي صلى الله عليه وسلم يجاء لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ba fa za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani cikakken imani wala tu'minu hatta tahabbu kuma cikakken imanin nan bai samuwa har sai kun kaunaci juna sai kun zama kuna son juna kuna kaunatan juna kuna tausayin juna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ala adullukum ala ma tahabbuna bihi shi ba zan nuna muku in karantar da ku abinda zai sa ku so juna ba qalu bala ya rasulullah yake sahabbai masu san alheri ya rasulullah ka karantar da mu qala afshu salama bai bainakum ku rinka ya sallama tsakanin kada a gaji da yin sallama assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa hadathana muhammad bin salam wa hadathana muhammad bin hudayr bin ghazwan qala an aqwa bin sa'id qala an abihi qala abdullah bin amr qala daga abdullah bin amr bin al-as daga aqwa bin sa'id yana cikin isnadi ya ikhtilafi amma kuma akwai mutaba'at da yawa daga wanda suka karbo hadisi da gare shi kafin ya ikhtilafi abdullahi dan amr bin al-az yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibudu rahman ku bota ma ubangijin rahama ubangiji mai rahama ku bota masa wa as'imu at'ama ku rinka ciyar da abinci wa afshu salama ku rinka haɗa sallama cikin mutane kada kulul jinan za ku shiga aljanna da zarar an aikata wayan abubuwan to za ka ga Allah ya shigar da mutane aljanna to na daga cikin ladubban sallama imamu bukhari yace babu man bada abis salami babu da wanda yake fara sallama ya sha bamban da babu badi islam badi islam tarihi ne amma wannan man bada abis salami ya kamata ya fara sallama ko kuma ya yi dace mutum ya fara sallama yana da fadala قال حدثنا أبو نعيم قال عن سعيد بن عبيد قال عن بشير بن يسار قال بشير بن إسهاري ما كان أحد يبدأ أو يبدو ابن عمر بالسلام باب وندك رقاية ابن عبد الله بن عمر سلم باب وندك رقاية سلم ينا حدوة لك زي جيفا عمر سلم baya bari kai ka fara masa sallama saboda akwai ladan akwai abin ya sani wanda za mu zo mu gani nan wanda ya fara sallama shi ya samu ladan shi ya fi lada shi ya fi falala shi ya fi alheri gurin Allah akan wanda ya ansa sallama wanda ya fara yin sallama sai yasa Abdullahi dan Umar sai ya zama to duk sanda ya hada mutane shi ke fara musu sallama yana ganin ka kafin sai ya shammace kai ma sallama saboda ya san ladar da zai samu قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع جابرا يقول أبو الزبير المكي يتي يا جابر بن عبد الله ينا يسلم الراكب على الماشي wanda ke kan abun hawansa to ya yi sallama ga wanda ke tafiya a ƙafa wani ba shi alal ƙa'idi shi kuma wanda ke tafiya a ƙafa to ya yi sallama ga wanda ke zaune walmashi ya ne su kuma waɗanda dama a ƙafa take tafiya su bi sai suka haɗu ayyuhuma yabda bis salami fa huwa afdal to wanda ya fara yin sallama shi ya halala wanda ke kan abin hawan aka ce shi ya sallama ga wanda ke bi yake tafiya a kasa. malamai suke ce saboda kamar da ibnu baffal ya faɗa yake saboda a sauke mata girman kai kada ya ga yana cikin mota mai numfashi ya daga AC shi ne kuma mutane suke gaishe da shi shari'a sai ta ce to shi ya fara yin sallama dan ya karya girman kai kada girman kai ya shige shi shi kuma wanda idan mutane biyu ne suke tafiya ko kuma jama'a ne ake son su waɗanda suke kamar mutane biyu ne suka haɗa mutane biyar to mutane biyu su za su yi mutane biyar sallama saboda sun fi su yawan haƙƙi to amma idan aka samu babba da yaro to yaro ya babba sallama saboda ana son ya zama to ya girma babba ta hanyar yin haka to amma kuma idan kaga maciya ne duk a kafa take to ayyuhuma yabda'u bis salami fa huwa afdal wanda ya fara yin sallama shi ya falala قال قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي قال عن Suleiman. wala abdul rahman bin abdullah bin abi atik kai daga cikin jikokin sayyidina abubakar radiyallahu anhu qala an-nafi' qala ibn umar qala akhbaro qala anna ibn umar akhbaro yace abdullah bin umar ya bashi labari anna al-aghar cewa al-aghar wane ne al wani mutum ne daga cikin muzayna wato muzani wa kana lahu suhba ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi al-aghar yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu awsukum min tamrin ala rajulin min bani amr bin auf shi al'azar yana bin wani mutum bashin ausuki na dabino ausuki na dabino wanda alwasu guda ɗaya sa'i 60 ne to sai yake bin bawon Allah nan wanda shi kuma yana daga cikin banu amr bin auf yana bin shi bashin dabinnai na wasu ausuki to sai ya rika zuwa gurin sa. gurinsa ikhtalafa ilayhi miraran yayi ta bin shi bashi wa ina da bin nena ne yace dawo gobe ya dawo gobe ya ce dawo jibi ya dawo jibi ya yace dawo gata bai biya shi bashin sa ba qala fajitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa da ce ga wannan bawan Allah ya ci bashi har yanzu bai biya ne ba na yi zuwa gurin sa bai biya ne ba fa arsala ma'i aba bakr ibn siddiq radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam sai aika abubakar siddiq ce ka bi shi ka je gurin wanda ake bin bashin nan sai ku yi sulhu wanda wannan shi da abin da ake so cikin al'umma islahu zatul bayt ya zama kullum ana cikin kyauta alaka ne tsakanin mutane kola ana cikin tafiya ya ce fa kullu man laqiyana sallamu alaina sai duk wanda ya hadu da sai ya mana sallama in suka haɗu da su sai a yi musu sallama in aka haɗu su sai a yi musu sallama fa qala abubakar abubakar sai ya ce masa ala tarun nas kai ba ga mutane ba yabda'una ka bis salami su suke fara yi maka sallama fa yakunu lahum al ajr su ne za su samu ladan fara sallaman nan ibda'ukum bis salam kai ma ka fara yi musu sallama kana haɗuwa da mutane ka musu sallama ya kullaka al ajr kai ma sai ka samu ladan yuhaddithu hadha ibn umar an nafsihi bilal ɗan wuri yana ba da labarin wanda daga gare shi yana ba da labarin cewa shi ma kuma yana ciki ana musallama su kaga shi ya sa ya zama to shi kuma sai ya koyi darasi cewa oke wato idan kenan kana wa mutane kana fara sallama to kai ne ka fi falala su sai zama su babu wanda yake rigayen abdullahi ɗan umar sallama wani wannan abu da ake so kenan ko da kan waya ne ko da kan waya ne idan ka kira mutum salamu alaikum ka fara masa sallama kar bari sai ka mun sai ga akwai ya ga an ce ce ta manyan malami قال حدثنا عبد الله بن يوسف والقعنبي قال أخبرنا مالك يتي مالك ابن أنس يا ابو لاباري عن ابن شهاب عن اخوه اليزيد عن أبي أيوب لك أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا لا يحل لامرئ مسلم baya halatta ga mutum musulmi an ya hajjura a kawo fauka talatin ya zama ya kaurace cewa ɗan uwansa sama da kwanaki uku fayarsa iyali yadda za su haɗu su biyun fayaridu haza fayuridu haza wayuridu haza wannan ya kawo da kai wannan shi ma ya kawo da kai ba a sallama annabi sallallahu alaihi ce ba ya halatta ga musulmi su yi irin wannan alakar sama da kwanaki uku wa ba. to mafi alkerin su su biyu a lokacin da suka ɗauke kai suka ɗauke wuta mafi alkerin su su biyu shine yadda ku bisa da wanda zai fara yin dan wasu sallama ne bisa ke da mai suke cewa wannan ya nuna kenan musulunci ya ba da tolerance ya ba da dama saboda ɗabi'a ta ɗan adam wani lokaci idan da ta farfasa sai ga baya son kawai yi magana da mutum to musulunci ya ba da dama in ma za a yi irin wannan in za a kulla irin wannan abin da ake cewa gaban to a yi shi cikin kwana uku bayan kwanaki uku to baya halatta dole ne a samu wanda zai yanke ya yi sallama kuma da zarar an yi sallama to shi ke nan gaba ta ƙari mafi alherin su su kuma shi ne wanda ne wanda ya fara yin sallama sai mu tsaya nan insha Allah sati ya zuwa sai mu tura idan Allah ya kai mu da rai lafiya sai mu tura babu wata tsira muna mu fata daidai Allah ya mu ladan shi da kuma kuskure ne Allah ya gafarta mini وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. an shirya jinin idan aka yi sallama to an fitar gaba abin malamai suke cewa ke ai ta da ba lallai ne ya zama so za su iya ci gaba da mu'amalar ba saboda ya danganci da ya faru wani lokaci wani abin zai iya faruwa sai daga kai ai mu'amalar ba za ta yi ba amma za a ci gaba da sallama ana gaisuwa to duk da zarar an fara sallama to ba a cewa ana cikin ne ana gaba ba abin gaba abinda ba a so shi ne zama ba sallama

sai abin da ma karantar wanke kenan cewa ba dan an ce wannan ka'ida ce shine wanda ya dace yayi ne babban ya eh, karami ya babban sallama amma misali inda babban zai riga karamin sallama haka sai kwashi ladan sai ya samu ladan mutum zai iya banda yarinyar eh ai yarinyar sistan sa kamar yadda ce ake zai iya kumannin ta matukar babu wata kai sallama ba idan ce idan mutum ya zo majalisi bai sallama ba dama abin da ya dace shi ne dama kada a amsa ba idan mutum ya zo bai sallama bai fara magana sai a masa shuru ana kallon sa ba a cewa ayi sallaman mai ake ce masa eh, amsawa shi ne wajibi zuwa ba sallama ba za mu zo karanci hadisi nan gaba annabi sallallahu ya ba da umarni ne idan ka haɗu tsan wanka ka masa sallama sannan kuma in za ka rabu da shi ka masa sallama sallaman na biyun na farko bai fi shi muhimmanci ba na farko bai fi na biyun muhimmanci ba an haɗu a yi sallama za a rubu a yi sallama wato an haɗu sai a yi sallama a lokacin da za a rubuta assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan ba bai bai ba sai a yi sallama sai assalamu alaikum salam da haka ake rubuwa a matsayin mu na musulmi da sallama muke rubuwa alaikum salam ba mai eh. so idan shi wannan ya zo a majalisa bai yi sallama amma a yi a yi sallama eh sosai kam sosai da aka yi sallama shikenan shikenan e, in ya amsa kaga a an musu sallama sai ya amsa shikenan an warware rafi kuma kamar yadda yanayin shugabanci yake za a ga in za a yi taro miki gona shugaba shi zai zo shi so idan ya zo za a kuwa ya tashi to zai iya cewa ka kowa ya tashi zama ya eh, abin da ya makamace shi abin da ya kamace shi kenan babban ya zo guri ya zo latti dama yawanci za ka ga su zuwa suke latti yawa sai bayan an gama zama sai ka rasa ganewa kan kamar suna jin daɗin miƙe wanda ya koya amma wanda zai jin daɗin miƙe wanda wanda shi yana zuwa ne latti saboda ya zama cewa mutane an gama zama an shirya tun da manya za ka gama suna da commitment da yawa suna da commitment ba yi shi ya kamata ya zo ya jira mutane ba in za a musu adalci babba shi ya kamata a jira saboda shi yana da hudiddimu da yawa kamar sarki ne misali wannan zo wannan zo bai dace ba ya fada kuma ya zo yana jiran mutane to amma a lokacin da ya zo idan mutane sai ya nike sai ce a ah, ku zo na ku zo na ku zo na shi ne wannan shi ne abin da ya fi dacewa shi ne abin da ya fi dacewa inda misali za su yi haka da zai fi amma kuma yana iya ce idan sosfon a daina sakamakon eh to eh shi ne shi ko ya ce musu a lokacin ya ce a'a ku zauna ku zona ba sai kun miƙe ba ko kuma in sun miƙe ya ga ba zai iya dakatar da su ba to lokacin da zai yi jawabi sai ce jama'a idan kun ga mun shigo ku daina miƙe mana kowa ya zauna inda yake shi kenan to kaga irin wa'annan ne to ya zama ya zama to musu da rura kenan Eh, kamar alkali misali alkali wanda zai shigo yanzu a tsarin alkalanci alkali ba zai shigo kofi ci a kuzuna kuma kuzuna za a ce masa kai awa eh, kai awa za ka ci zuruna ai ba kai bane ce matsayin ne ba kai ba su ba za ka tsari ne wanda kusan idan mutum ya riga ya shiga ciki ya zama na larura ke eh, kamar yadda soja shi ma inda misali zai zo akwai ranar da in ya zo dole sai an miƙe masa kuma shi ne zai ce kar a miƙe masa to gire irin wannan kaga sun sai zama to istisna a exceptional cases ne ya za a fitar da su ke kishi a cikin zuciyarsa kaga kamar da muka faɗa al'amarin da sai ya zama to da ɗan sauƙi da shi wanda annabi ya ya kawo samun masa shi ne wanda man sarrahu dama shi ma yana so yana jin daɗin a yi masa amma wanda ya ga cewa wannan abin da ba na so amma so ya zama yi to irin wannan al'amarin nashi da sauƙi Allah ya samu dace Allah ya gafarta mana kurakuran Allah ya aminta da mu Allah ya zauna da ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا لقلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين يا رحمة الرؤساء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.